وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dalalatin finnar yau muna nawa ga wata ashirin da bakwai ga watan radi'u thani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa garin Madina kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka don karanta littafi mai albarka na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam na fadilatu sheik addaktur sa'ad bin yusuf abu aziz rahmatullahi alaihi bisa ga iko na Allah za mu ci gaba da karatu yau idan zan yi tunawa daidai za mu tashi akan karatu na ashirin shaksiya ta hudu ta aliyu bin Abi Talib radiyallahu an wannan shine bawan Allah na ƙarshe daga cikin mutane guda hudu da ake kiransu al-khulafa al-arba'a khalifofin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi guda hudu da suka fi kowane ɗan adam a cikin al'umman nan albarka waɗannan bayan Allah guda hudu darussan da ke cikin rayuwarsu matukar za mu yi ƙoƙarin koyi da halaye masu kyawu nasu da ikon Allah za mu rabauta duniya da lahira. Waɗannan bayan Allah muhimmancin karanta tarihinsu ba wai kawai mu ji ba ne sai dai mu yi ƙoƙarin koya mutane masu yawan kurakure iri na mu yi ƙoƙarin gyara mu. Muhimmin abu shine ilimi da aiki da shi. Duk abin da muka karanta sai mu yi implementing abin da muka samu iliminsa. sa. kullun nakan ja mana ayar da Allah ke cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ana bukata mu zama rabbaniyai ne jama'ar da kullun ilimin su yana karuwa tsoron Allah su na karuwa kaskantar da kansu na karuwa son Allah su yana karuwa sacrifice don taimakon addinin Allah yana karuwa irin wannan jama'a ke bukata amma na karuwan ilimi babu kyawun aiki wannan bai da amfani ko da kadan waɗannan bayan Allah guda hudu da za mu karanta na hudu yau idan muka duba tarihinsu a takaice abbakar siddiq radiyallahu an babban abin da kake koya a rayuwarsa shine za ka ga rayuwar dattijo bawan Allah mai son alkhairi ga al'umma mai ciyar da dukiya don Allah wannan a takaice abin da ake koya kenan in ka ga dama ka ce kawai dattijon arziki radiyallahu anhu in ka girgir dawo kan shakhsiya ta Umar radiyallahu an za ka ga a tarihinsa akwai jarinta akwai riƙon amana akwai adalci rayuwar abbakar siddiq kalubale ne ga masu kuɗi da dukkan dattawa cikin al'umman na tamu mai albarka rayuwar umar akwai kalubale ga duk wani shugaba ya ga yadda ake riƙon amana da adalci yadda kuma ake ainihin jarunta wajen tabbata a kan gaskiya rayuwar Usman bin Affan radiyallahu an za a ga rayuwa ce ta bawan Allah dattijo salihi daga cikin salihan bayin Allah mutum mai kankan da duniya mutum mai kunya a duniya rayuwarsa ga baki ɗaya darasi ne ga duk wani ɗalibin ilimi a duniya na hudu rayuwar Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu shi kuma babban abin da ake koya ga matasa shine jarunta tsayawa akan addinin Allah rajistin kowane irin ƙalubale da zai iya tunkaranka akan addinin Allah ba gudu ba ja da baya irin yadda ashabul kahfi suka yi Allah ya baka labarinsu a cikin Qur'anin Allah na hannu na naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh faƙalu Rabbu na Rabbu samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idan shatata su raka rayuwarsu akwai jarunta matuƙa da gaske akwai adalci akwai riƙon amana akwai kuma haƙuri wannan a takaice kenan darasi na ashirin Ali ibn Abi Talib wato Aliyu ibn Abi Talib sahabi na hudu daga cikin al al'arba'a al-arba'a malam yace man huwa wane ne wannan bawan Allah din yace huwa Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib shine Aliyu dan Abu Talib Abu Talib kuma dan Abdul Muttalib wannan bawan Allah Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an an haife shi ne magana mafi inganci shekara ashirin da takwas bayan yakin giwaye Usman bin Affan mun ce shekara ta nawa shekara ta shida jazakallahu khairan zadakallahu ilman wa imanan wa ikhlasan wa tawfiqa don haka wannan shekara ta shida wannan kuma shekara ta ashirin da nawa ashirin da takwas wannan shine magana mafi inganci a cikin tarihinsa mahaifiyarsa tana da suna irin sunan matarsa fatima baban nasa shine abu talib shi kuma baban nasa baffa ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin sunan baban nasa shine Abdumanaf ana ce mar Abu Talib ne alkunyarsa ne wannan saboda Talib din sunan ɗansa ne wato baban Talib shi kuma Talib din ɗan uwan Aliyu bin Abi Talib din ne to sai ake mar alkunya da Abu Talib baban Talib to sai aka waye gari alkunyarsa ta fi shahara fiye da sunansa saboda akwai waɗannan bayan Allah ɗauki irin Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu an menene asalin sunansa Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sa'id wannan alkunya ce amma wani an fi sanin alkunyar tasa ɗauki irin Abu Musa Al-Ash'ari sunansa wa Abdullahi bin Qais radiyallahu an wannan Abu Musa alkunya ne sunansa Abdullahi bin Qais so da shi ma Abu Talib wannan alkunya ce mahaifin nasu Abu Talib din iya daga cikin manya-manyan shawa tun a jahiliya kuma iya daga cikin jama'ar da ke ƙoƙarin yin hidima ga ɗakin Ka'aba tun a jahiliya Abdul Muttalib kuma sunan babansa Hashim Aliyu bunu Abdul Muttalib bin Aliyu bunu Abi Talib bunu Abdul Muttalib Hashim so daga annabin Allah yana haɗuwa da shi akan wa kenan akan waye wasu a'a ba kan abu talib ba kan abu talib ai wannan fa ne gare shi kan ina ne suke hada jini sosai kan abdul muttalib ko kan hashim muhammad bin abdullahi bin man bin abdul ko to jazakumullahu khaira so da wannan shine alakar su to za ka ga a alaka ta jini ya fi kusa da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da waɗancan sahabbai guda uku duk da dai cewa su ma mun kulla alaka da su tsakani ta jini wasu a zango na takwas wasu na tara amma na shi a zango na biyu zuwa na uku Allah ya kaddara hada dangantaka bayan wannan sai malam yayi yabo gare shi a cikin wasu jumloli guda ainihin takwas a matsayin sharan fage akan yabo zuwa ga wannan bawan Allah Ali ibn Abi Talib na farko yace ibnu ammin nabi sallallahu alaihi wa sallam shi dan babban annabin Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na biyu rayatul muhtadin shi tuta ne na shiryayyun mutane bi ma'ana duk wani shiryayye da ikon Allah yana ɗaukan Aliyu ya zama wani wuri da yake ƙoƙarin responding da kuma koyon kyawawan halaye daga gare shi. Na uku wa nurul mutsi'in haske ne na masu ta'a zuwa ga Allah masu ta'a zuwa ga Allah suna ikitibasi da hasken wannan bawan Allah bi ma'ana suna koyan darussa daga rayuwarsa suna haskakawa don su tsira gobe kiyama na hudu wa imamul adilin shi jagora ne na masu adalci a jagoranci in kana neman shugaba adali to da ikon Allah shi na cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-adilina kenan na'am na biyar sahibul kalbil aqul mutum ne mai zuciya ma'abocin zuciya al'aqul bi ma'ana al-aqil ala wazani al-fa'ul ko al ala wazani al-fa'il so da haka al-aqul da al-fa'il kilahuma yastawiyan sahibul kalbil aqul ay sahibul kalbil aqil mutum ne ma'aboci zuciya mai hankali na shida wal lisan as-sa'ul ma'aboci harce da ya iya tambaya wato ka san tambaya ma akwai iyawa wani daga yayi tambaya ka san akwai ladabin tambaya akwai iya tambaya amma wani rubutu shafi uku ka rasa me yake tambaya a kai to shi ma'aboci harce ne da ya iya tambaya na bakwai aqdamukum imanan iya daga cikin wanda suka tserewa kowa a cikin imani tserewa ta bangare biyu ta ɓangaren iya cikin wanda suka fi riga kowa shiga addinin Allah sannan a cikin masu imanin iya daga cikin sahun farko na takwas wa zauju fatimata binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam miji ne na fatima yar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi jama'a wannan ai daraja ne ko a yau idan mutum ya auri yar mai mulki ai yana sai ka ga mutum yana ji shi din ma ai shi ne eh tafiyarsa daban ne saboda ya shiga gidan mulki yana ga suna da alaka da mulki kuma ai duk duniya ba mulki ta kai mulkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani fa idan ya samu yar mai mulki ai hakuri bai damuwa da ko kyau ko karatu in dai an ce yar wane ne shi bai da mushkila kawai zai ɗebo burinsa kawai a ce yar wane yake aure shi kawai in dai an ce babanta wane ne to anan an kashe shi <laughs> to Allah ya taimake mu fada'iluhu falala na wannan bawan Allah radiyallahu an awwalan na farko kowanne daga cikinsu in mun karanta malam yana buɗe babu ya karantar da mu falalansa na farko awwalan qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace man kuntu maulahu fa aliyu maulahu wanda na kasance majibinci ne gare shi to aliyu majibinci ne gare shi radiyallahu anhu mafiya yawa abin da ake samu a wajen fassara wannan hadisai ana sabawa tsakanin malaman sunna da shi'a idan ka ɗauki yawanci shi'a sukan ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu ai wanda annabin Allah ya zama shugabansa aliyu shugabansa ne eh babu kokonto haka ne ahlus sunna ba su da inkari duk wanda annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya zama jagoransa Aliyu ma jagoransa ne ban ga sabani a ciki ba amma na faɗan cewa jagoransa ne bai nuna cewa shine khalifa na farko mun amince duk wanda annabin Allah ya zama jagoransa Abubakar Umar Uthman Aliyu radiyallahu anhum su ma jagororinsa ne babu kokonto a kai mana wannan hadisi ya inganta yawanci masu aƙidar kaucewa sunna suna aiki da shi wajen nuna cewa wai aliyu radiyallahu anhu shine khalifa na farko gaskiya wannan magana ba haka take ba ba mu da kokonto akan aliyu bin abi talib sahabi ne ba mu da kokonto ya auri yar annabin Allah ba mu da kokonto iya daga cikin sahabbai hudu da suka fi kowa falla a duniya ba mu da kokonto iya cikin mutane goma wanda tun a duniya Allah ya ce yan aljanna ne ba mu da kokwanto iya cikin jama'ar da Allah ya yarda da su suka yarda da Allah ba mu kokonto iya cikin jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yarda da su suka yarda da shi wannan duk babu kokonto a kai amma na duk wannan yadda bai bayyana cewa shine khalifan farko mun amince da duk wata daraja da Qur'ani ko hadisi ya kira a kayinsa da wannan in an kira sunansa sai mu ce radiyallahu anhu a nan ma akwai wata shubuha da ake sa wa ahlus sunna har ta yi tasiri shine mafiya yawa an ce Ali ibn Abi Talib sai a ce karramallahu wajhahu jama'a wannan aqida shi a ce ba ta da asali a sunna babu hadisi kwaya ɗaya da ya kira shi da karramallahu wajhahu babu sahabi ɗaya da ya ce Lahu wajahu suna kyama ne masu wannan aƙida sauran sahabbai ana ce musu radiyallahu anhum sai suka ce aliyu ai sai a ce Lahu wajahu don a bambance shi da sauran sahabbai ko a ce wai bai taba jira ga gunki ba eh amana ba shi ɗaya bane akwai sahabban da ba su jira zuwa ga gunki ba saboda sun musulunta suna yara ko an haife su a musulunci ko a ce tun da yake bai taɓa bautan wani abu ba in ba Allah ba eh haka ne amma na ko sauran sahabbai me yasa ba a ce musu karramallahu wajahu so haka abun da ya tabbata shine radiyallahu anhu wannan kuma ba na masu wannan aqida shi a rafida su suka dauki cewa karramallahu wajahu za a ce masa dan a bambance da sauran sahabbai amma na wannan bai tabbata ba sunna kwata kwata Sheikhul Islam ya yi magana akai kai ko mustalahul hadith wannan ka dauka na Sheikh Uthaymeen rahimahullah yayi raddi akan masu irin wannan cewa bai inganta ahlus sunna yace karamallahu wajahu ba sai dai ka ce radiyallahu anhu haka Allah ya kira Qur'ani Qur'ani والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya yarda da su sun yarda da shi amma babu inda Allah ya ce karrama Allahu wujuhahum kuma babu inda ya zo a cikin hadisi in ji malaman sunna ba in ji ni ba so wannan shine abin da ya inganta a ce Ali ibn Abi Talib radiyallahu an amma na karrama Allah wajahu hadhihi min akidati shi'a iya da kyau mu yi kokarin ilmantar da kanmu akan wannan matsayi na biyu Abin abinda zamu tambaya da cewa karramallahu wajahu da cewa radiyallahu anhu wanne fi yabo radiyallahu anhu ya fi yabo kawai wannan karrama wajahu kalman karrama Allah ya girmama ko ya mutunta fiskarsa to an girmama fiskarka an yi ka kyakkyawa babu tabo babu komai a ciki an girmama fiskar mutum a ce mutum masalan fiskarsa ta kubuta daga azaba amma na gangar jiki bai kubuta ba ya tsira bai tsira ba amma na wanda aka ce radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi kuma ana addu'a Allah ya kare yadda da shi wanne fi ai yaddar Allah fi komai ba abun da kai yaddar Allah so da cewa radiyallahu anhu ba kaskantar da shi ba ne cewa karramallahu wajahu shine kaskantar da shi ka yabi mutum da abun da Allah ya yabe shi shine adalci kar ka wuce gona da iri na'am saboda man kuntu maulahu abun da yake nufi wanda na zama wanda na zama majibincinsa to aliyu majibincinsa ne shi wannan kusan shine hadisi na farko da ake ɗauka wajen cewa shine khalifa na farko gaskiya wannan magana ba haka bace hadisi ya inganta cikin sahih na sunan na ibnu maja hadisi na 98 ya zo cikin littafin silsila sahiha mujalladi na hudu hadisi na ɗari uku da talatin da biyar cewa hadisi ne ingantacce amma na kuma akwai ƙarin hadisin kamar yadda ya zo ko cikin nahajul balaga cewa Allahu mansur man nasarahu wa khuzul man khazalahu wannan ziyada bata inganta ba a wajen malaman sunna ana samun ta cikin takaddu na shi'a mana cikin takaddun sunna wannan la asula laha bata inganta ba fa hiya riwaya da'ifa ka iya ɗaukan ko littafin منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية كوكما الأواسم من القواسم نا أبو بكر ابن العربي رحمة الله عليه نعم ثانيا النبي وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي wannan asar ya zo daga sa'ad bin abi waqqas Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal lalle annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace li aliyin zuwa ga ali ibn abi talib radiyallahu an cewa anta minni bi manzilati haruna min musa kai aliyu kana da matsaya da ikon Allah a wurina kamar matsayin haruna ga musa alaihi salam bambancinmu illa annahu la nabiyya ba'di babu annabin da zai zo bayana da wannan duk wani wanda ya zo a yanzu ya ce shi annabi ne sai mu ce me annabin ƙarya ne babu wani annabi har a tashi a duniya annabta an rufe ta bai bai har abada annabi na ƙarshe shine Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa wannan babu kokonto a kai wannan me ke nuna mana cewa Aliyu bin Abi Talib iya kama da Musa a Harun zuwa ga Musa ta wani bangarori na farko ta bangare wajen alaka na jini na biyu ta bangaren sahibanta na uku ta bangaren jarinta karanta koda cikin farkon suratun shu'ara rubu'in farko ga jarunta nasu da yadda suke haɗa kayi wajen da'awa zuwa ga addinin Allah kana iya gane wannan matsaya lokacin da annabin Allah zai yi hijira waye ce kwanda kashin fudinsa? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ga kuma kama da Allah ya sa tsakanin su akwai sahabbai da ke kama da shi da yawa daga cikin su akwai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu amma na wannan kuma bai zama hujja ba na maganar da ake kawowa cewa wai asalin wahayi zuwa ga Aliyu aka yi to sai mala'ika saboda kamar da ke tsakanin su sai manda ya kai wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ne daga ba aka ce za a karbo Aliyu ce kai a bar masa dan uwansa ne wato wani abu idan ka ji shi bai gaza shafa labari shuni ba haba jama'a jama'a ko kujerar kansila kai wani a kuskure za a bar maka kansila dai ka kai a kuskure abin kaman wasa shikenan ga wanda ya ci an kai wayan takarda ta shikenan a bar masa ku jama'a kun yadda <laughs> Ali ibn Abi Talib iya daga cikin manyan sahabbai masu imani masu jarinta bayan Allah na kwarai wanda ba ma tsammanin samun irin su a yau ba alama wannan asar ya zo cikin sahih na sunan ibn maja hadisi shi ma na 98 zuwa da tara ya zo kuma cikin sahih na sunan na imam tirmidhi hadisi na 2993 wa ana liyin kala laqad ahida ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an ummi annahu la yuhibbuka illa mu'minun wa la illa munafiq wannan asar ya zo aliyu ibn Abi Talib radiyallahu an da kansa ya ruwaito manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar yayi alkabari zuwa gare ni ya mun wasiya wani annabi annabi al'ummi annabin da asalinsa bai iya rubutu da karatu ba amma na kuma aka samu littafi da a duniya ba a yi littafi mai kwarjini da mu'jiza irinsa ba wato Qur'ani hatta western scholars sun yi testifying sun yi accepting duk wani theory a duniya idan ya yi contradicting Qur'ani ya zama invalid duk wani theory a duniya a western world sun tabbatar in dai bai samu compatibility da Qur'anin Allah ba to akwai kuskure a cikinsa amma na asalin annabin bai iya karatu da rubutu ba asalinsa bai iya karatu ba bai iya rubutu ba وما كنت تتلو min قبله من ta ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون baka kasance kana karanta wani littafi gabanin Qur'ani ba bai san attaura ba bai san injila ba balle ma a ce yayi kofin daga gare su kuma baka rubuta komai da hannunka na dama da wannan babban malamin tafsiri al'allamatu sheikh al-qadi imamul umma imamul muttaqin imamul zahidin هذا هو ما نشهد ولا نزكي على الله أحدا شيخ أبو بكر محمود قمي رحمة الله عليه وقدس الله روحه وغمده في رحمته yake cewa da wannan muke fahimta musamman aiki na addini rubutu da hannun dama ne sunna yace dan ya ce wala ta khuttuhu bi yaminika ashe da annabin Allah zai rubutu rubutun addini da wani hannu zai yi da hannun dama zai yi dan ya ce bi yaminika sai ce da wannan rubutu na addini musamman khususan yinsa da hannun hagu makaruhi ne saboda malam gumi Allah ya ji kansa Allah masa baiwa da sanin fikihun addini wato istinbatin abu daga cikin Qur'ani ko hadisi shi yasa duk inda ka ga dattijo bawan Allah sai haga Allah ya sa masa wasu irin karamomi tare da shi wanda samun irin su yana da wahalan gaske wanda idan ka ga bawan Allah kace ma za ka yi gaba da shi sai Allah ya walakantar da kai irin waɗannan bayan Allah ba a yi da su a yi nasara kawai sai dai mu amince da ni'imar da Allah ya musu mu karɓe ta haka Allah ya masa rahama so haka annabin Allah sai Allah ya ce kaga baka karanta wani littafi ba baka yi rubutu ba idan da ka karanta wani littafi gabanin zuwan Qur'ani ko kana rubutu sai a samu masu barna a zuciya sai su rika kokwanton ingancin Qur'ani to ba littafin da ka karanta baka ma iya karatun ba ko abu zai kashe yana ma annabin a lokacin bai iya ba ka duba lokacin da za a yi sulhun Hudaybiyya me yake faruwa ya rubuta wasiƙa bismillahir rahmanir rahim kafirai suka ce ba mu yadda da wannan ba wani bismillahir rahmanir rahim annabi Allah ya ce ba ku yadda ba suka ce yace to ayi kansilin Ali bin Abi Talib ce in kashe bismillah yace eh kashe suka ce mu mun san bismika ne kawai da wata riwaya mai kama da wannan sabbai suka ce ya za a kashe bismillah yace ku bar su a kashe yazo yace a rubuta wasiƙa min Muhammad bin Abdullah Rasulullah shi kafirin da ke gefe kidin ya ce kai mu ba mu san ka da wani rasulullah ba mun san ka Muhammad dan Abdullahi ne kawai a kashe rasulullah manzon Allah ya ce a kashe rasulullah din Ali ibn Abi ya ce a'a manzon Allah kai ko sama da kaza da ba za a kashe ba ya ce a'a kashe din Ali abun yamar zafi radiyallahu anhu ya zai mu kashe manzon Allah annabin Allah ya ce a bashi alkalami ya ce ina wurin aka nuna masa sai ya kashe ba sulhu ake ba ai da aka yi sulhun me karshen sa su da kan suka ce a janye an yi sulhu ka duba sulhu na sarrai shine wai duk wanda ya musulunta ya koma garin Madina za mu zo a bamu kayan mu amma na duk wanda ya ridda cikin kun ya dawo garin Makka ba za mu ba ku ba annabi Allah ya ce an amince sahabbai suka ce a annabi ya ce ku basu a haka saboda mai imani ai ba a mai da shi kafirci ya launa ba zai yiwu ba duk yadda kai ba zai yiwu ba wani ya yi hijira ya koma garin madina suka zo karɓansa da wani makamai da sauransu aka taho aka ba da shi annabin Allah ya ce a bashi sahabbai kansu ya zafi ya ce ku basu sun kama hanya suna dawowa makka da shi an raba hanya biyu ana dahowa sai ya kalli ɗayan da suka karɓe shi akwai takwabi lafiyayye a hannun sai ya ce kai wannan takwabin naka da kyawu da ya karba haka yana duba sai duba cikin jama'a biyun da suka zo ɗaukansa sai duba ƙaƙƙarfan kasan haka ke in za ka yi illa sai datsa shi biyar da ake yanka rake shi ɗayan da ke gefe sai duba da ya je garin makka ya fi nisa gare ya dawo sai dawo garin madina wa iza kilar ofar farji'u kenan ko sai dawo garin madina ya dawo annabin Allah ai ga wanda ka bamu yayi kaza kaza yayi kaza kaza yace ai abin da aka ce a sulhu shine in bada shi ko aka ce eh, yace to ai na bayar wannan abin da faru hanya ai bai shafe ni ba wani ya sake yin hijira ya koma garin Madina aka zo ɗaukansa shi ma ya sake dawowa wannan wurin sanda aka zo daidai wurin shi ma da ya duba da karfan sai ta da shi a aiki shi ma ɗayan karamin da ya ga an tada babban aiki shi ma sai ya riba sai ya garin Madina da kyar suka saci hanya suka koma gida suka ce to fa jama'a wanda aka ce mu je mu ɗewo fa bala'i ne ɗauko su ba zai yiwu ba kowa muka ɗauko sai farka mu ai an kashe wani an kashe wani sai ga wakilai sun dawo zuwa ga annabin Allah yanzu abin da muke bukata shine duk wanda ya dawo ya shiga musulunci ba ma so ku rike kayan ku annahu la yushibbuka illa mu'minun ba mai son Ali ibn Abi Talib sai mumini shi wala yubghiduka illa munafiq ba mai kin Ali ibn Abi Talib sai munafiki wannan babu kokonto duk wanda ya zagi Ali ibn Abi Talib ko yayi kokonton shigansa aljanna ko yayi kokonton khalifancinsa ko kuma yayi kokonton amintan Allah da shi munafiki ne wannan babu kokonto a bawan Allah ne salihi min ahlil janna wannan asar ya zo cikin sahihu sunan tirmidhi hadisi na dubu biyu da ɗari tara da talatin da takwas. Wa an hubushi bin junada ƙala, sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙul, aliyu minni wa ana min wa la yu'addi anni illa ali. Manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi na cewa aliyu minni, aliyu daga gare ni yake, wa ana minhu ni ma daga gare shi nake. Wala yu'addi anni illa ali. ba mutumin da ke da alaka ta jini kusa da ni da ke tsayawa a gurbi na a matsayin ɗan adam waliyinka kaman Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu in ana neman mutumin da na haɗa alaka na jini da shi na kusa-kusa da in aka zo neman ɗan uwanka next of kin za a neme shi ba kaman Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ina fata an gane wannan shine abun da yake nufi wannan asar ya zo cikin sayi sunan tirmidhi hadisi na dubu biyu da ɗari tara da talatin da ɗaya khamisan na biyar wa an ibn umara qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما حسن ده حسيني su biyun nan ‘ya'yan Aliyu bin Abi Talib ne, su ne sayyida shababi ahalil janna shugaban matasan 'yan aljanna in kana neman shugaban matasan aljanna su ne waye shugaban dattawan aljanna abbakar umar radiyallahu anhu ma su ne shugaban dattawa dattawa mu masu furfura irin waɗannan in Allah kai su aljanna su ne dattawa mu kuma Allah ya ɗauke mu a cikin shekarun samarta haka to waɗannan su ne jagorori Allah ya sa mu cikin jagorancin nasu yawa duk da wanda ka shiga ai ba ba mashkila in dai ka shiga aljannar da jagorance ka ciki ai mutum ya taka laushi wannan shugaban matasan aljanna waɗancan shugaban dattawan aljanna yawa so Allah ya haɗa mu cikin aljanna jama'a Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah duk zunuban da muka yi Allah ya wanke mana Allah ya kai mu aljanna da rahamarsa jama'a aljanna akwai daɗi amma na duk da cewa su ne shugabannin matasa aljanna sai annabin Allah ya ce wa abuhuma khairun minhuma amma na babansu ya fi su alkhairi Ali ibn Abi Talib khairun min al-Hasan wal Husayn bi ma'ana shi Ali ibn Abi Talib ya fi su alkhairi duk da cewa su su ne shugabannin youths a aljanna to abuhuma khairun minhuma wannan ai karin daraja ce babansu ya fi su alkhairi wannan ya zo cikin sayi sunan ibn majah hadisi na 96 ya zo cikin littafin silsila sahiha hadisi na 797 sadisan na shida wa an abdurrahman bin abi layla qala kana abu layla yasmuru ma ali fakana yalbasu thiyaba sayfi shita wa thiyaba shita fi sayf فقلنا لو سألته فقلنا لو سألته فقال إن رسول الله sallallahu alaihi wasallam ba asa ilayya wa ana armadul ain yawma khaybara qultu ya rasulallah inni armadul ain fatafala fi ainayya thumma qala allahumma adhhab anhu al harra wal barda fama wajadtu harran wala bardan ba'da yawma idhin wa qala la ab'athanna rajulan yuhibbu allah wa rasulahu wa yuhibbu allah wa rasuluhu laysa bi fatashawwaf lahu an-nas fa ba'atha ila aliyin fa wannan asar ya zo daga Abdurrahman bin Abi Laila qala yace kana Abu Laila wato Abu Laila ya kasance wato wa kenan babansa shi Abdurrahman din dan Abu Laila ne din baban nawa yasmuru ma aliyin yana hira da shi a dare yana ganawa shine me shi ake kira da ainihin as-samr wal musamara shine a dare ko a zauna ana karatu na addini ko ana wani mitin na addini ko kuma ana duba matsalolin al'umma yayi za a magance su to da mahaifina da aliyu suna wannan munakasha a dare fakana yalbasu thiyaba sayfi shita sai aliyu ya kasance yana sanya kayan bazara fishita a lokacin funturu wa thiyaba shita fi sayf yana kuma sanya kayan funturu fi sayf a lokacin bazara wato abin da yake nufi sai ana tsakiyan zafi a yanzu sai ya ga mutum ya ɗauko kot ya hada a jikinsa ya sa riga a ciki ya ɗora kot za ka yi mamaki ko ba za ka yi ba za ka yi ko mutum ya ɗauko kaftani ana tsakiyan zafi ya saka akwai abin mamaki ko ana tsananin sanyi irin sanyin da ake yi kamar a plateau state nan irin garuruwan mangu su fanshin da makamantansu ko kuma irin sanyin tora bora wanda yake is less than zero degree idan ka ajiye ruwa a duwa a gindin duwatsun bayan awa ɗaya yana zuwa ɗauki kankara amma bayan Allah sun zauna a wurin wata uku ba ɗauki kankara ba a wurin a ruwa in yawa ɗaya kankara ake ɗauka a wurin ba wani abun da kai baka sa firij ba kankara ne saboda sanyin amma akwai bayan Allah da suka zauna yakin da aka yi na tora bora a wurin sanda suka yi kusan wata biyu ana suna zaune a wurin har aka yi yaki a ramadana da azumi a bakin su kwana goma sha bakwai suna yaki amma ba wani mushkila suka fita lafiya kala al'amarin jama'a duk na imani ne wallahi duk wani abun da kake ji wai kaza baya yiwa kawai maganan imani ne in akwai imani zai yi da ikon Allah ko kuma ana tsananin sanyi ga mutum ya sa ishara ya fito saboda ɗabi'ar dan adam in ana zafi ya sanya kaya masu sauki masu shara-shara in ana zafi in ana sanyi ya sa kaya masu nauyi masu kauri to shi aliyu in ana sanyi sai ya sanya kaya shara-shara in ana zafi sai fito da kaya masu kauri faƙulna sai muka ce wa baban namu ha lausa altahu da ka tambaye shi wannan abun mamaki mutum ana sanyi ya sako kayan shara-shara ai akwai bukata tambaye shi lausa altahu da ka tambaye shi yace ai na tambaye shi faƙala sai ce. inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba asa ilayya ya aiko gare ni da cewa zai jagorantar da ni akan yaƙi wa ana armadul ain ina tsakiyan ciwon ido a lokacin ciwon ido wanda zafi ke sawa kasan yafi muni ana tsakiyan zafi ciwon ido ya faru ga mutum yawma khaybara lokacin da za a je yakin khaybara fakultu sai na ce ya rasulallah ya manzon Allah inni armadul ain ina fama da ainihin ido ina da ciwon ido wanda yake faruwa a zamanin zafi fata fi ainayya sai yayi tofi a cikin idanuna guda biyu ya mun addu'a ta alkhairi ثم sai سيتي allahumma azhab عنه الحر Allah ka tafiyar da zafi daga Aliyu walbar da Allah ka tafiyar da sanyi daga gare shi in ana zafi Allah ka sa daina jin zafin in ana sanyi Allah ka sa daina jin sanyi to addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daman ce in yayi insha Allah shi kenan magana ta kare shi ka dube yadda Abdullahi ibn Abbas addu'a Allahumma allimhu hikimata dube yadda ya zama abun sha'awa a cikin fannin Qur'ani yace fa ma wajadtu harran wala bardan ba'da yawma Ya yace tun daga wannan rana ban sake jin zafi ko sanyi ba a duniya duk sanyin da ake ba na ji duk zafin da ake ba na ji saboda harce mai daraja masa addu'a to me ake nema da ya wuce wannan jama'a akwai ni'imar da ya wuce annabin Allah ya maka addu'a a ce jama'a yanzu da gamar shi me zaka roka aljanna kawai ya roga maka aljanna Allah ya da kai salihi dan aljanna ba shikenan ba wa qala yace la'abu asanna rajulan manzon Allah yace wallahi zan tada wani mutum yuhibbu Allah wa rasulahu wanda yake son Allah yake son manzon Allah wanda zan ba wa tuta a yakin Khaibara wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu kuma Allah da manzonsa suna son mutumin kuma siffarsa ta uku laisa bi farrarin ba mutum ne mai gudu a wurin yaƙi ba idan ya tsaya da ikon Allah baya ribas ko shahada ko nasara an nasaru aw shahada a lokacin da ya faɗi wannan magana za a ji yakin khaibara ne yace wallahi la utiyanna rayata gadan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yace gobe wallahi zan ba da tuta ga wani mutumin da yake son Allah da manzon Allah kuma su ma suna son su suna son sa sahabbai kowa yana ta sha'awan ina ma shine Umar bin al-Khattab radiyallahu an yace ban taba sha'awan mulki ba a duniya sai ranar ba wai mulki nake so ba amma na don an kira mutumin yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah da manzonsa suna son sa yace sai na son zama ni ne mutumin yace aka zo masallaci aka yi da asuba yace ina sahun gaba ana idarwa na miƙe saboda a gano ni ya miƙe sai annabin Allah ya ce aina Ali ibn Abi Talib suka ce yana fama da ciwon ido ya ce a kira shi aka je aka kira shi jama'a mun sa abin da ya taimaki sahabbai ba su da hasada kowa yana son mututar amma na ran da aka ce an ba wa ne shikenan sai kowa ya ce ina wa ata'ana ba wani mushkila ba ne abu ne ɗaya da mutum ɗaya za a bawa sai ka samu mutum ɗari sun cika to amma na hikima ce ta Allah sai sanya ta a wurin da yake so haka na iya faruwa sai ka ga wani ko yana neman mulki ne karantar sai ga ba dauke shi ba sai a nemo wani ba nan a bashi ko kuma limancin masallaci ne na kamsalar ko juma'a sai ga wani bai zo yana nema ba sai ga wannan nema sai ga Allah ba wanda ma bai zo wajen ba me dalili saboda baka so abu sai Allah ya baka shi haka abun yake kuma Allah ya fi sanya alkhairi cikin nauyin da aka dora maka ba tare da ka nema ba su sahabbai kowa na so yana miƙewa ga hadisin Abdurrahman bin Samura radiyallahu an a cikin Bukhari annabin Allah yake cewa la tas'alil imarata karka tambayi mulki karka roki mulki yace fa in utita min ghairi mas'alatin uinta alaiha idan aka baka mulki ba kai ka nema ba limanci ne shugabancin al'umma ne ko ma menene sai Allah ya taimake ka a kayi wa in utita min mas'alatin wukilta alaiha idan kuma kai ka roka sai Allah ya barka da kai da wayanka ba zai taimake ka ba sahabbai kowa na miƙewa da aka ce irin suna ciwo sai ya ce a kira shi sai aka je aka kira shi abin da ya san ce ba su da hasara yan a yau ne wani sai ya je tsaya hanya sai da ce wallahi ya ce ba zai samu fitowa ba ko tashi ba ya iya yi a dai kira shi ba zai yi ba ai ba zai iya yiwa ba to amma na abin da zai baka sha'awa da ya bashi babu wanda ya koma gefe ya ce me yasa aka ba alimu ba ba mu ba ai mu mun fi shi da taku ko mu mun fi shi karatu shi yasa duk al'ummar da bata da hasada Allah yana taimakonta idan muna so mu yi nasara a duniya duk abin da Allah ya ba wannan ni'imar duniya ko lahira kar ka yi bakin ciki da shi kawai ka dauka wannan hikimar Allah ne hukunta a kayinsa kai ma kuma akwai ni'imar da Allah ya maka ka manta da tunda kake kallon tasa mutane suka yi ta sha'awa shine fatashawwaf lahun nas fa ba'atha ila aliyin sai ya tura wannan zuwa ga aliyu ibn Abi Talib fa ataha sai mika wa ali wannan sako din wannan hadisi ya zo cikin sahih sunan ibn majah hadisi na 95 kuma baya da haka athar din shigen sa ya zo a cikin aljami as-sahih na imam al-bukhari rahmatullahi alaihi mawaqifun min jihadihi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam وسلم an النظر ila علي إبادة wannan asar ya zo daga Abdullahi bin Mas'ud manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace kallo zuwa ga Ali ibn Abi Talib ibada ce a musulunci wannan akwai magana biyu akai na farko malamai sun yi sabanin ingancinsa ko rashin inganci Imamul Hakim da Imam Tabarani rahmatullahi alaihima sun tabbatar da ingancinsa wanda suka saba masa da kuma Imam Suyuti rahmatullahi alai ya tabbatar da ingancin wannan cikin littafin sa na Tarikhul Khulafa wanda ya saba wannan Ibn Kafir ne rahmatullahi alai cikin Al-Bidaya wan Nihaya shi yake gabe inganta ba wanda suke gabe inganta ba sun ajiye shi a gefe wanda suke ga ya inganta abun da ake nufi kallo zuwa ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ibada ne shine idan ka kalle shi kallo na wanda kake son sa dan uwanka musulmi ibada ne saboda ga hadisi a bukhari wa an talqa akhaka bi wajhin taliqin sadaqa ka kalli dan uwanka musulmi da sakakkiyar fiska kana marfara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah yana baka ladan sadaka abinda da aka baka lada cikin sa ya zama me ya zama ibada wannan kawai shine ma'anarsa in ka kalle shi da ikon Allah da sakin fiska tunda ba mai son sa sai dai ya so shi don ya so Allah ba mai kinsa sai dai ya ki aliyu don shi mai kin nasa yana kin Allah in ka so mai imani ka so shi don son Allah ne in aka ki mai imani to an ki mai imani ne don ana kin Allah wannan shi ne magana wannan su ne farala guda bakwai da malam ya ambata mana akan alibun ibn Abi Talib radiyallahu anhu mawakifun min jihadihi fi sabilillahi ta'ala wani bangare daga cikin jihadinsa yin jihadi fi sabilillahi a tafarkin Allah jihadi bai zama jihadi sai an yi me sai an yi don Allah idan mutum yayi jihadi don kare gari babu lada sai dai in garin daman addini ne kafa garin ko ana yakar garin don a rusa addini ne wannan ya halatta fi sabilillah ne in mutum yayi don kabila ba jihadi bane idan mutum yayi don a gane shi mai karfi ne ba jihadi bane wanda ya don wanda kawai ainihin yaki don addinin Allah ya ci gaba shine jihadi ga hadisi a bukhari sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an wa fi riwayatin wa yuqatilu hamiyatan wa fi riwayatin li yuqatil li yura makanuhu ayu dhalika fi sabilillah فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله wanda kawai yayi don kalmar Allah ta ɗaukaka shine wanda abu fi sabilillah Yaƙi ana yi don Allah ne inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi wannan shine muhallu shahid yuqatiluna fi sabilillah al la budda an takuna fi sabilillah lidaf'i sharri an dinillahi tabaraka wa ta'ala mafhum tayyib malam yace wa qabla an nuqaddima tarafan min mawaqifi jihadihi radiyallahu anhu Gabanninmu gabatar da tsarafan wani bangare daga cikin jihadin Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda aqulu yace ina cewa innal islam lalle musulunci shara'al jihada ya shar'anta jihadi akan musulmai himayatan lil haqqi don da jihadi ake kara gaskiya da jihadi ake kara musulunci da qur'ani wa raddan lil mazalim da shi ake tunkuda duk wani azzalumi shi na biyu kenan na uku wa kam'an lil udwan da shi kuma ake dukan duk wani makiyin Allah na hudu wa kasran lil jababira da shi ake karya duk wani mulkin da ba dora shi akan doron bayan adalci ba ababe guda hudu wannan abu ne muhimmi fa kama arafna annal jihad huwa amrun wajibun alal umma laqad shar Allahu tabaraka wa ta'ala al alaina jami'an lirafi raf'i kalimatihi tabaraka wa ta'ala fa idza taraka al muslimuna al sallata Allahu alaihim dhullan la yanzi'uhu anhum hatta yarji'u ila rabbihim kamar sahha dhalika an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza tabaya'tum bil ina wa rabitum bil wa akhadhtum adnab al wa taraktumul jihada sallata Allahu alaikum dhullan la yanzihu ankum hatta ta'udu ila dinikum faqad asbahana fi dhulla al'an kullu insanin ya'rifu dhalika limadha li'anna ummata تركت الجهاد في سبيل الله فإذا تركت الأمة الجهاد لا بد أن يسلط عليها عدوها لا بد من ذلك فلا نستطيع أن نرفع دين الله تبارك وتعالى wala nastati an nusa'ida dinallahi tabaraka wa ta'ala illa idza raja'na ila millati salafi salih rahmatullahi alaihim illa idza na ila hayati salaf rahmatullahi alaihim li'annahum badhalu amwalahu wa arwahahum limadha لرفع كلمة الله تبارك وتعالى ولا يستطيع الإنسان أن يدخل الجنة إلا إذا كان يستطيع أن يقدم روحه لرفع كلمة الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حال أما إذا أصبحنا نخشى الموت ولا نحب الموت في سبيل الله ولا نستطيع أن نصعد دين الله تبارك وتعالى لا بد أن نكون في هذه الحياة التي نعيش فيها الآن كل فعل أمر من الله تبارك وتعالى إلينا يفيد الوجوب إلا إذا وجد المانع من ذلك فلا مانع هنا وأئدوا بمعنى لا بد من الاستئداد لماذا لدفع الشر عن دين الله تبارك وتعالى في كل وقت الآن الصلاة خير من البيت الصلاة خير من السيارة الصلاة خير من اللباس والله خير من كل شيء الآن لأنك ما هذه الأشياء كلها البيت والسيارة وما أشبه ذلك تقتل يوما واحد وهذه الأشياء لا تساعد بشيء فإذا جلسنا واشتغلنا بأشياء كثيرة وتركنا الجهاد فهذا صفة من صفات المنافقين نعوذ بالله من ذلك ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بآثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا قد خرج الرسول للجهاد أكثر من عشرين مرة وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هكذا التابعين هكذا أتباع التابعين والآن جلسنا في بيوتنا مع أزواجنا مع أولادنا واشتغلنا بالتجارة واشتغلنا بالوظيفة وما أشبه ذلك ومع ذلك نريد أن ندخل الجنة <laughs> الله يتيمكم amma takharrusul mustashrikin min ahli al-adyan al-ukhra amma na kirifa din kididai makiya addinin Allah na gabacin duniya daga cikin addinai na daban wal idia da kuma kiraye-kiraye wanda yake ba na addini ba da ake yi na freedom na yanzu ko kuma irin na gender feminism na ainihin gender equality what a man can do a woman can do akwai masu wannan kiraye-kiraye wasu suna yi na addini suna yakar musulunci wasu suna yi ne kawai da sunan me da sunan cewa addinin Allah bai da compatibility da zamani wata doka ce da aka yi ta tun a period of ignorance and barbarism there was no technological advancement there was no uh, civilization at that time so ba compatibility da ainihin rayuwa a yanzu su ne masu wannan da'awa bi annal musulmi ne suna cewa lallai musulmai janahu ilal kuwa sun karkata ne kullum sun koma zuwa ga neman karfi haithu la mabrar laha karfin da kuwan da babu wanda ya isa tunkare su addinin Allah ba abun da ya karantar sai kisa haka zaka ji suna faɗa wai addinin Allah bai karantar da komai ba sai zubar da jini tare da an san a tarihin duniya ko ina haga an yi fada musulmai aka kashe su aka fara aukawa ka ɗauki duk abin da ke faruwa a Najeriya ɗauki duk abin da ke faruwa a duniya a gaya mana faɗa kwaya ɗaya da musulmai suka fara ko da yaushe in kaga musulmi ya yi abu mai je yi ya je ɗaukan fansa ne shi fadhalika kulluhu malam yace wannan duk abun da suke faɗa laghwun ta'ishun ne yashashiyar magana ne mai tafiyar da imani wa huwa juz'un min al-hamala al-mudabbara li islam wannan wani bangare ne na movement da aka kirkiro da aka tunkaro al'umma da shi dan kokarin goge musulunci wasti biqai ahlihi abidan lisalbiya wasahayuniyya da kuma kokarin tabbatar da ma'abota musulunci su zama abidan bayi ne lisalibiyya zuwa ga ainihin christian crusaders da kuma waɗanda suke jews masu yakar addinin Allah Wamamin min ayyamin malam ya ce babu wasu kwanaki a duniya alqital wanda yaki fihin a cikin kwanakin aujaba alal muslimina yake zama ya wajabtu Allah ya wajabta akan musulmai min ayyami fiye da kwanakin da yuhaddadu fi hal islamu wa ahluhu bil fina ake tsoratar da musulmai kullum a duniya da duk ma duk wanda ya rike addinin Allah ana tsoratar da shi bil fina ana so a gaba musulunci babu musulmi a bayan ƙasa malam yace babu lokacin da jihadi ke zama wajibi a duniya kamar wannan lokacin lokacin da aka waye gari ana ta tsoratar da musulmi duk inda yake yau akwai kasashen da ba za ka shiga ba a duniya sai ka aske gemu in ka je da gemu to ka shiga uku amma na mene ba a so ba gemun ne ba a so ba aqidar ce ba a so akwai wanda suka je wata kasa daga cikin kasashen ba zan kira ba suna shiga a gansu da gemu sai aka fara bin su security za a kama da suka fahimci su ake bi to suna da wayo sai suka shiga hotel sai aka bi su suna zuwa suka ce a kawo giya ana kawo giya da aka je sai aka fi aka ce wannan ba su da problem inda za su sha giya wato duk wanda zai sha giya is not a problem to the western world shi ba damuwa ba ne ana neman wanda ba zai sha giya ba ba kuma sha za su yi ba sun yi dan su kubuta ne da aka daina bin su aka rabi sai suka fita suka tafi abin su wai har an amince da in zaka sha giya yanzu kai ba mushkila bane musulmin da bai shan giya ake nema a ɗaya daga cikin kasashen musulmi hakan ya faru musulmin da bai shan giya shi ake tageta amma in da ka sha giya wannan ka sake ka more a duniya shi yasa hadisi a muslim yace ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir yau duniya kurkukun mumini ne aljannar kafuri ne yau in ji mutum yana abun da yake so to Allah Allah ya juya wa baya zai fi ya faɗi abun da yake so bai tana akwai Allah a duniya yanzu ka ɗauki maganar da Amerika ke yi su ne me super powers wane ne super power ai Allah ne super power Shi ne dhulquwatil matin mutum kasa da ce ce sufafawa amma na suna tunkaho ba abin da yafi karfin su a duniya za su yi komai suke so wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin yawwa wata ta'alab alaihi shattal quwa kuma ƙarfi kala-kala suna tunkaran musulunci shatta ta ɓangare daban-daban bal yastalihu diddu khusum al alidda ba ma kadai ba masu ainihin kin addini masu khusuma ne yakar musulunci al alidda sune masu shadidul khusuma masu tsananin musu da duk abin da addini ya karantar su ma suna tinkarar musulunci yau akwai movement da a duniya in ka ga yayi magana musulmi ake zagi musulunci ake ki in ka gana magana sai a ce wai yin mata biyu ba adalci bane ana magana akan freedom na mata shine me shine mutum kowa ya zauna da mace ɗaya ɗaya kenan na biyu sa hijabi wannan abu ne na jahiliya an hana mata sakewa ya dace mata su fito na uku mace ta tambayi mijinta iko ta je anguwa wannan bai dace ba ya dace su ma maza su rika tambayan izini a wurin matansu kafin su je in ko ba za su tambaya ba to sai dai namiji da matar kowa ya je inda yake so ba izini a ce ba za ta yi tafiya ba sai da muharrami wannan ma kauyanci ne tara gashi a fiska wannan ma ƙauyenci ne sanya wasu manyan kaya ko wasu diresin da ainihin yanke wando duk wannan an ce ƙauyenci ne restricted rayuwa ba a holewa ba a shan giya ba a samun ba ka making sky to be your limit sun ce duk wannan ƙauyenci ne a bar kowa ya more wa ake yaka wannan an ce capital punishment zalunci ne a kashe mutum in yayi laifi ko kuma a yanke hannun barawo idan ya sata an ce duk wannan ba daidai ba ne wannan dokoki ba su dace da zamani ba ba za ka taɓa ga an fito da wannan movement ana tunkaran wata doka ɗaya a christianity ba akwai dalili duk inda kaga an yi magana musulmi ake yi yanzu duk jama'ar da ake kashewa a kasar nan ba ta magana ba wai sai ran da za a yanke hukuncin kisa a cikin jihar katsina aka fara magana sai ga amnesty international sun zo su human right words sun zo su wai wannan tauye haƙƙin ɗan adam ne an kashe yara sama da miliyan a ƙasar iraki 1990 a golf war inda over 30 advanced countries suka yi bombardin tiny country babu wanda ya magana aka yi yakin hiroshima second world war mutane nawa aka kashe har yau mutanen da aka jefa musu bom a zamanin suna suna rayuwa with deformity suna aifan 'ya'ya with deformity ko mental deformity ko kuma physical deformity amma duk wannan ba zalunci bane ana yanka mutane musulmai a Kosovo Bosnia Macedonia duk ba zalunci bane ran da aka ce yau ga wata musulma ta yadda da Allah ɗaya ne za a tsaye da dokar Allah kan da aka ce yanzu akwai karancin sanin inci a nan wurin wannan ai ba san inci ba babu compatibility wai yanzu ne za a kare haƙƙin ɗan adam muhawilina suka hagu ilal abad masu kokarin tunkuda duk wani abu na musulunci har abada kada ya wanzu malam yace wannan muqaddima yake so ya mana akan me jihadi yake nufi wa kadi wa ka zalika fi al islam malam yace wannan abun da nake gaya maka ya auku a ainihin farkon musulunci wa ka fi hadhihi ayyam kuma ya auku a cikin wannan kwanakin da muke rayuwa yanzu a cikin su kai ka sani ya auku yadda ake tunkaran musuluncin ba nan kadai ba ya yace fasaqadat awdanul islam hakika ƙasashen musulunci sun fada fi aidil susil ardi cikin hannayen yan fashin ƙasashe an yi fashin ƙasashen musulmai ga sunan da yawa ina afghanistan take wani hali ake ciki a yanzu duk da taliban na kontrolin wani bangare ana rusa dokar allah a afghanistan abin da aka yi na farko shine an ba wa kowa iko ya fito aske gemu duk wata mace an ba ta iko da sauke hijabinta wannan shine gatan farko da aka musu rediyon kasar tun da taliban suka hau ba a taba sa kiɗa a cikinsa ba ran da suka fita abin da aka fara shine sa kiɗa saboda shekul islam rahimahullah ya ce hanyar sauƙi da ke kai mutum zuwa ga zina zuwa ga duk aikata wani haramun a duniya shine jin kiɗa duk mutumin da ya kama hanyar jin kiɗa za a gan shi da karya dokar Allah cikin sauki shortcut na sabon Allah shine kiɗa duk wanda yake son kiɗe-kiɗe za ka same shi bai ɗaukan makaruhi laifi ne bai in ma kace kaza haramun ne sai ya kaza bai ba haramun ba ne sai rika baka wai fatawa da hankali to abubuwan da ake ta yi kenan yace ga ina yanzu ina Iraki take ana shiga iraq abin da aka yi na farko shine kulliya ta qur'ani aka je aka kona takaddun akwai takaddun qur'ani da suke wurin na tarihi tun zamanin usman bin affan radiyallahu anhu aka rubuta su aka je aka kona su lokacin da aka shiga afghanistan bayan sun shiga sanda aka waye gari duk kasar afghanistan ba masallacin juma'a da ba a rusa ba fara yakin da aka yi na Amerika da Afghanistan su da kansu suke fada sun yi aiki da over 200 million bombs a kan musulman Afghanistan sama da bom miliyan 200 aka jefa a kayan su duk bom da kake jin bom ne a duniya ba wanda ba aiki shi akan musulmai ba su cluster bombs su carpet bombs dukan zuba musulmai a kayi ko a yakin second world war ba aiki da wannan makaman da aka yi ba da aka shigo duk abin da aka shi ne a karya dokar Allah kawai abin da ake tagitin kenan me dalili saboda duk wanda zai kafa dokar Allah ba a son sa yace kasashen musulmai sun fada cikin hannayen yan fashin kasashe ai ba kudi kada yake fashi ba ana fashin kasashe yau an yi fashin Afghanistan wasu dai na ta yunkuri Allah ya saka musu alkhairi wajen kwato ta ga Iraki halin da ake ciki ga yunkurin da ake akan Siriya ga wanda ake kokarin yanzu akan Iran in ka gaba a tinkari kasar musulmai ba daman sun bar Allah irin yanzu Turkiya irin su ainihin Egypt wannan daman ba ma mushkila bane su su wanda daman sun ma fi ka kin Allah yanzu kai ka ce Allah kake so su da wannan su ba mushkila bane su ma daman sun daina sa gemu sun daina barin gemu hijabi ma wace na saka yanzu laifi ta yi a ƙasar in ta yi tambaya ba mai gaya mata in gyara ki ne ba kowa ba zai kula ta ba in kai larabci standard larabci na qur'ani ba za a kula ka ba in ka gama sai a maka ba a ce sadaka Allahu al ana maka ba a wace kai larabcin Qur'ani a nan wurin ka musu gargaliyar larabci ba a san wannan jama'a jami'atul azhar jami'ar farko ta musulunci a duniya kenan ita ce ta farko tun kusan zamanin tabi'a aka saka gindinta zamanin sahabbai tun asalinta wajen zamanin sahabbai aka saka gindinta yau da muke magana jami'atul azhar an kai level na malamin qur'ani yana iya shiga aji zai karanta da qur'ani da kwalban giya a hannunsa recently ya faru ɗalibi ya tashi allo kan allo ya rubuta wa akun kun bi ma anzalla fa ulaika humul kafirun malamin na shigo qur'ani zai karanta da kwalban giya man kataba hadha ala sabura wa ya rubuta wannan kan allo aka ce ni ɗalibi sai cire bindiga sai harbe shi ɗalibai masu kishin addini suka kai kara addini aka ce laifin ɗalibin ne waye ce neman tsokanar rubuta ayar qur'ani akan allo shikenan mutum da ya rubuta ayar Allah hukuncin kisa ne a kansa yace bayan an kwace kasashen musulmai thumma rusimat sai aka rubuta wa musulmai akhbasu siyasat mafi munin siyasosi a duniya lizzihabi don a tafiyar da addinin bishi da wannan ainihin abin da aka rubuta musu ruwaida ruwaida kaɗan kaɗan sai a rika wayan raba ku da qur'ani da sunna ana kawo muku systems ga capitalism ga communism ga socialism ga, ga, ga, ga secularism ga democracy duka wannan sai a yi ta kawo muku su kala kala me hikimar a raba ku da addini akwai abubuwan da ba za mu manta da su ba Allah ya sanya mana alkhairi a cikin wasu abubuwa da muka riska da suka dan zama alkhairi ga al'umma a cikin demokradiyya kamar fara shari'a a Najeriya ta faru ta wannan bangare gwamnan zamfare fara sauran jihohi aka ta kokarin yi wannan shari'a da ake yin ta a yanzu da ikon Allah akwai alkhairin ta ko da an samu kashi akwai shirin da Allah ke tunkuɗe man dalilin ana yin ta saboda a rika dan yin aiki da dokar Allah ko kaɗan ya fi a ce ba aiki ta gabaki daya mu ba mu da laifi a wurin Allah wanda bai kare shari'ar musulunci ba shi zai je tsaya gaba ga Allah wanda sa ne amma ni da kai ba mu da laifi wannan akwai alkhairi a ciki amma duk da haka democracy ba system ne da ya dace da musulunci ba ba kuma an kawo shi don ya taimaki addinin Allah ba ne shi iya da limitations kaman haka don shi yafi shafan mu in ka ce demo crazy me demo people crazy fa government people's government na farko limitation shine aka ce the government of the people by the people and for the people gwamnatin ta suwa ne ne ta mutane ne amma na a musulunci the government of the people the government of Allah by the people for the world gwamnati ce ta Allah ya turo zuwa ga duniya amma nawa yake shugabantar kan al'umma mutane wa id qala rabbuka inni ja'ilun wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa waye ya sanya khalifa a bayan kasa Allah shine mai gwamnati al'ardun ina aka turo khalifa zuwa ga al'umma wane ne shugaban mutum su da gwamnati ta Allah ne inil hukmu illa lillah amma na in ka ɗauki system ɗin bai amince da cewa dokar Allah tana da ikon ta karya dokar system na democracy ba na biyu an ce the wish of the majority prevails abinda da mafiya yawan jama'a ke so shi yake nasara mafiya yawan nan akwai karuwai akwai 'yan daudu akwai duk masu saɓon Allah kowane iri duk imaninka da duk saɓon Allah wannan ƙarfin ƙuri'ar ku daidai ne amma na ƙur'ani bai taɓa kiran majority yi yabo ba a duniya in ka ji ya kira yawa to sharri ne walaqad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami in ka ji yayi yabo sai ya ce me qalilan ma tashkurun qalilan ma tadhakkarun kaɗan Allah ya fi sanya albarka amma na ba majority ba wannan na kira su ne a babin misali waɗannan systems ɗin su ko da ku Allah ya kare mu daga sharrin da aka turo su da shi asalinsu ba an yi su ne don a taimaki addinin Allah ba an yi su da rusa musulunci ne saboda asalin duniya a cikin al'ummar nan bayan sahabbai tabi'ai sun wuce babu al'ummar da ke da shari'a a duniya ba musulmai ba kowane mutum yana yin rayuwarsa ne yadda ya ga dama musulmai kaɗai ke da doka to a kenan sai suka zama su kaɗai ne problem yanzu a duniya din na'am malam yace wa kaifa tustankaru sana'atul maut fi ummatin ta yaya za a yi a rika inkari a rika ƙi a rika tunkuɗe sana'ar mutuwa a rika ƙin mutuwa fi ummatin cikin al'ummar da ya tawasabu haula hal jazzarun wanda mahauta ke kawo al'ummar hari ta kowane bangare min kulli fajjin ta kowane lungu hari ake kawo al'ummar ta yaya zai al'ummar da ake kin wanda yake Allah sannan musulmi ya zama a duniya ba abin da yake ki sai mutuwa kan addinin Allah aljazzaruna su ne mahauta yanzu haka muke ciki a rayuwa yadda ya zo a cikin hadisi yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tada al-aklatu ala qas'atiha قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل تكو إنا الدنيا مسلمة أكي ياكا yau a duniya babu inda ake yakar wani mutum wanda ba musulmi ba duk duniya babu inda ake yakar wani mutum ba musulmi ba sai dai kaga ana wani dan karamin fada amma in ya kai a hada makamai a sayi wata kasa ko a biya wata kasa ko a yafe mata bashi don a kai hari to akan musulmi ne ana so a jefa bom ne kan mai cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah kawai shi ake bukata a jefa bom amma duk laifin da wai yau isra'ila ake ba laifi bane a duniya yau shekara hamsin da yan kai ana kashe musulman Palestine suna aiki da duwatsu yau har yau ba a magana wai ba laifi ake Isra'ila ba aka kashe shugaban Hamas Rantisi wai a fito a yi Allah zai da abun bushe ce ba su yadda ba abun da Isra'ila suka yi daidai ne malam ya ce al'ummar da mahauta ke yankanta namanta ta ko'ina ba kama ce allah kake so ba sai abun ya shafe ka to me saura yace kawai sai dai ka ba Allah rayuwarka dan ko ka ce ba ruwanka sai ya shafe ka yanzu abin da ke faruwa a Afghanistan akwai wanda sun ce a ba sa so a yi bai shafe su ba akwai wanda Iraki ba sa son Saddam yanzu da ya faru ya kare akan Saddam ai da wanda yake da laifin da wanda bai da laifin kowa ya shafe shi su haka in ba mafita sai koma zuwa ga Allah sai koma kan manhajin salaf so budda an narje ila manhajin salaf Allah ya musu rahama malam yace hadhihi muqaddimatun la budda minha wannan muqaddima ce wanda ba makawa sai na kawo ta gabanin mu magana akan jihadin Ali ibn Abi Talib wa nashra'u fil maqsud yanzu zamu shiga cikin abin da muke son karantar da kashi al mawqiful awwal yawm badr darasin farko malam yace yakin badar asali yakin badar abin da ya faru bari mu dan bada tarihin sa a takaice gabanin mu shiga cikin karatu abin da ya faru a yakin badar asali manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare saboda ladabi na musulunci da haƙurin musulunci da kuma adalcin musulunci da neman zaman lafiyan musulunci yana garin makka sahabbai ana dukansu ana yanka su ana walakanta su suna sallah ana zuba musu kashi suna sallah ana ɗora musu mahaifa a su na raƙumi da a su ba irin walakancin da ba a musu ana kwace matansu ana ƙin sayar musu abin da suke bukata in sun kawo kasuwa ba za a saya ba idan aka dake su za su rama sai a ce annabin Allah ya ce kufu aydiyakum wa aqimus salah ku kame hannayenku daga yaki ku tsaye da sallah har Allah ke hakaito mana alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salah ku kame hannunku ku yi ta yin sallah al'amari ya kai makura sahabban nan da iyayensu da gidajensu da dukiyoyinsu da iyalansu suka bar garin makka suka koma garin da ba nasu ba saboda neman zaman lafiyar musulunci suka koma garin madina suka yi hijira ma a ɓoye saboda ba su ai fada kar ma su yi a bayyana a kawo musu hari ai fada bayan Allah sau koma garin Madina suka zauna bayan an tura Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu ya je yayi sitilan garin Madina ta zama compatible to al'umma a iso don a yi me don a bauta wa Allah a ciki an samu jama'a da dama sun dan musunta daga cikin masu mulki na garin Madina ya aiko annabin Allah waje yayi kyau aka fara hijira a boye bayan sun koma garin Madina sun fara ibada mushrikan garin Makka abun bai she suka ce za mu bi su Madinan ma sai sai sun bar ma Madina sai aka fara sa musu ainihin economic sanction akan musulmai a garin Madina wanda suka karbe su al-ansar masu imani walladina tabawwa uddara wal iman lokacin mafiya yawa ba masu kuɗi ba ne sana'o'insu mafiya yawa shine kawai noma masu kuɗin ‘yan kaɗan ne arzikin ƙasar garin madina yana hannun yahudawa yahudawa uku ne a garin madina akwai banu ƙainuka akwai banu nadir akwai banu kuraiza wannan su ne yahudawa guda uku su kuma sun zo garin madina ne saboda dalili ɗaya sun karanta cikin attaura cewa annabin ƙarshe zai hijira ya dawo garin madina daga garin madina addinin su zai samu karɓuwa daga nan kuma sai ya game duniya da suka karanta wannan sai kowa daga cikin sai ya kunshe kayansa da matarsa da 'ya'yansa ya kama hanyar garin Madina wai yana so ya zama shine annabin wannan abin da ya kai su Madina kenan tun asali sai ka zo sai ga abokinka kai ma ka zo ya to ni ne insha Allah a ah, kai ne kowa wai shine annabin shine fa abin da ya kai su duk wannan kabilan sun karanta annabin karshe zai zo garin Madina to kowa sai koma wai yana so ya zama annabin to shine Allah ke ba mu labari da annabin Allah ya zo sun karanta zai hijira ya zo Madina da ya zo sai suka ce me suka ce ƙarya ne shi yasa Allah ya saukar da ayar falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abin da suka sani ya zo sai suka kafirce masa sun karanta sun yadda annabin zai zo wajen har sun yi hijira sun je wajen nan su zama su amma da ya zo sai hasada ta sa suka ce ba mu yadda da shi ba kaga illar hasada maimakon kawai a karɓa haka Allah ya hukunta sai aka ce a ba mu yadda da shi ba to sai mushrikan garin makka suna aikawa garin madina da cewa jama'a ku sani waɗannan musulman da suka zo wajen ku ku sa musu ainihin economic sanction a kayinsu ku sanya musu ainihin wato wato punishment ta ɓangaren neman kuɗi musulmai suka waye gari in suka je sayan abu hannun yahuda sai a ce ba za mu siyar ba duk abin da suke so aka ki sayar musu saboda mushrikan garin maka sun aiko sako suna neman haɗin kai saboda haka suke kullum za ka same su ba'dhum auliya ba'd kenan shi yasa Allah ya ce mana illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir su kullum haka suke a dunkule in ku ba ku zama haka ba to wannan musifa da fitna za ta auko gare ku a lokacin sahabbai gari ya musu kunci garin Madina ba su da dukiya in suka yi kokarin shiga business to duk hanyoyin kasuwancin an tare wannan shine wayan da ake ko yanda in ka tara kayanka da kuɗin ka ce bari in je ce in sayo kayan mashina ko kayan mota zai wahala kai labari amma dai akwai wanda zai je ya so ya kawo ya ci amma kai zai wahala ka je ka so ka ci riba saboda haka ne dama duk wanda yake kididi wanda bai cikin musulunci in ya rike hanyar samun kuɗi zai toshe kai kada ka shigo to sai aka hana sahabbai shiga cikin kasuwancin gabaki daya al'amari yayi tsanani zuwa ga sahabbai a lokacin suka waye gari abubuwa ya gagara ga dukiya mu shiga kasuwanci an hana yan kasuwan kuma yan kaɗan ne a cikin su a lokacin sai annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ta da Aliyu da Zubairu bin al-Awwam yace su je su rika tattarar ainihin mutanen garin Makka mushrikai masu zuwa Siriya kasuwanci su da su aka hada baki ake cutar da mu a garin nan tunda haka ne ya dace mu firgitar da su amma na sai tura su a matsayin su je su samu ainihin intelligence report sai suka je dan neman intelligence report suka gano cewa ga yadda suke tafiya ga yadda inda suke bi suna tafiya mafiya yawa karkashin jagorancin Abu Sufyan ne bayan sun dawo sai annabin Allah ya tara mutane 310 wani wuri a ce 313 sai suka fita don su yi ambushin su waɗannan da suka sa aka ɗora musu economic sanction a kayansu wato wannan sanction na taltali ɗin punishment da ake musu su za suka kama hanyar tafiya garin Siriya kasuwanci da garin Makka ya tafi da mutane 300 da yan kai da suka fita niyyarsu shine su firgitar da su da dai dan abin da ba a rasa ba a cikin sa dan wannan zai sa su gane cewa mu ma yanzu mun fara samun karfi bari mu tsoratar da su saboda hikimarsa ta hijira ba zai yi a garin makka da wannan tsangwamen addinin Allah ya tabbata ba dole a dan fita a wannan tsangwama a koma wani wuri a dan samu karfi wani political dismemberment ne aka yi yawwa a dan samu wani dan karfi haka a lokacin so me ke faruwa a lokacin bayan sun fita mutane ɗari da kai sai Abu Sufyan da ke jagorantar su waɗannan mushrikai a je kasuwanci sai ya fahimci akwai abin da musulmai ke shirya a garin Madina sai gaggawan aiko report zuwa garin makka da a turo musu sojoji da gaggawa sai aka tura musu sojoji akalla mutane ɗari uku ɗaya dubu ɗaya da ‘yan kayi kafin musulmai su zo wannan danja koyin da suke so su ainihin tare su su yi road blocking ɗinsu su sun riga sun wuce zuwa ga siriya ɗin suka bi wajen da haka ran musulmai ya ɓaci matuƙa da gaske amma na su ma zuwa kasuwanci sun wuce karkashin jagorancin abu sufiyan ne sai musulmai suka yadda zango karkashin wani dutse a nan bayan gari bayan sun yadda zango sai su waɗannan da aka turo su kawo ɗauki zuwa ga wanda suka je kasuwanci Siriya mushrikai da sai suka zo da niyan yaƙi an turo mutum dubu da yan kayi musulmai ɗari uku da kaɗa ina fata an gane musulmai sun zo ne ba da niyan yaƙi ba da wata manufa ta ƙoƙarin dai su gane mun yi ƙarfi mun tsoratar da su sai yaƙi ya faru shi yasa yaƙin badar daman ba shiri aka yi a gida aka je ba an fita wani al'amari ne Allah ya hukunta kana iya gane wannan daga cikin hadisi mai tsawo gashi na farko riyadu salihina babu tauba hadisin abdullahi ibn ka'ab ibn malik wanda sahabbai da yawa basu yakin badar ba wannan mutane ɗari uku da yan kai an je da su ne dan a tsoratar da masu zuwa kasuwanci Siriya sai kuma yaki ya faru a lokacin ina fata an gane da aka zo za a yaki su Abu Jahal sun hada komai da komai don a zo a yaki musulmai a lokacin annabin Allah zo da sahabbai ɗari uku da yan kai ya zo ya ga waɗannan maƙi addinin Allah sun zo dubu da yan kayi ga su sun zo da dokuna musulmai ba dokuna sun zo da makaman ƙari al'umma musulmai babu wani musu yan ƙananan takubba annabin Allah ana za a yi yakin gobe ya ce kuma mu ba za mu juya da baya ba shi a dai kan addinin Allah tunda mun fito aka ce za a yaki addinin Allah ya ba juya da baya dare yayi ana gobe za a yaki annabin Allah ya kwane yana sallah yana kuka yana cewa Allah wannan al'ummar ka ce Allah ka ji tausayin wannan al'umma din Allah wannan su ne bayinka da ke son ka Allah idan ka lakar da wannan al'umma Allah ba za a bauta ma a bayan kasa ba yana addu'a da mayafi akan sai fada kasa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya zo dauki mayafin ya dora a kayinsa yace annabin Allah ai ko talakan gari wannan addu'a Allah zai karba balle kai ya kwantar da ran annabin Allah annabin Allah ya samu nutsuwa da ikon Allah za a yi nasara a yaki shine an zo wajen yaki ga makiya Allah ta can kidide sun tsaya ga musulmai ta wannan bangare sai mu shiga nan fi bidayati gaswati badirin fi bidayati badirin a farkon yakin badr baraza zaminar mushrikina utubatu wa shaybatu ibna rabi'a sai utuba da shayba su biyu yayan rabi'a suka fito wal walid bin utuba da kuma walid bin utuba mutane uku ga su can sun tsaya ga nan an tsaya haka ake yanzu a yaki waɗancan tsiya wannan tsiya ta nan bangaren waɗannan guda uku da utuba da shaiba ƴaƴan rabi'a da walid bin utuba sai suka fito a cikin mushrikai suka tsaya a fili za a yi single combat wato shine yakin fito na fito kafu a haɗu da yaki haka ake yi sai ɗaya ya fito sai ce wa isa ya fito sai wani musulmi ya yunkuri ya fita sai a sake wani sake fitowa wa zai fito sai wani musulmi ya yunkuri ya fita haka ake yi idan aka kada kashe wannan sai wani ya sake fitowa jama'a wallahi waɗannan bayan Allah su habbai jama'a mu rika musu addu'ar alkhairi mu rika ambatan su da alkhairi jama'a da jinin su aka yi aiki aka gina addinin Allah da jinin su addinin Allah ya zo gare mu ka duba abin da ya faru gare su wadana uku suka huto fa kharaja li liqa'ihim fityatun min al-ansar sai matasa daga cikin al-ansar suka fito don su tunkare su fanadau ya Muhammad sai su waɗannan mushrikai suka yi kira ya Muhammad ukhruj ilaina akfa'ana min qaumina ka fitar mana da sa'o'inmu daga cikin jama'ar mu wanda suka zo ya katta mu in ji suwa kenan in mushrikai da shi utuba da shaiba da walid suka faɗi haka fakalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce qum ya ubayda ubayda ibn al-harith kai ubayyatu bin harith miƙe sai miƙe sai ya ce kum ya hamza ya kai hamza miƙe baffansa kenan hamza bin abdul muttalib sai shi ma ya miƙe sai ya ce kum ya aliyu kai ma aliyu tashi ka miƙe sun fitar da mutane uku ya ce kuma uku ku miƙe fa baraza ubaidatu utba sai ubaida shi musulmi sai ya tinkari utba fa baraza hamzatu shayba sai hamza baffan annabi sai ya tunkari shayba wa baraza aliyu walida shi kuma aliyu sai ya tunkari walid kana kallon mutum da takobi tsirara iya kallon ka takobi tsirara watakila saura sakan uku ka bar duniya ko saura sakan uku ya bar duniya ba dole sun daɗin musulunci ba fa amma hamza shi hamza da ya fito ya tunkari shayba falam yumahil shaybata an qatalahu kabanninka an karya kai sheba barza kutuntuna hanza na fitowa ba an karawa ma a filin baki da sai ga kawai gawar sheba a kasa wa kadhalika fa'ala aliyu ma khasmihi haka aliyu aikata da shi abokin fadansa shine walid sahabbai suka ce ba mu ankara ba sai mu ga walid a ƙasa ya mutu wa amma ubaidatu wa utuba shi kuma ubaida da kuma utuba shi mushriki faqad jaraha kilahuma al-akhar sai zama ɗaya kowanne daga cinsu ya je ɗan uwansa ciwo wannan ya faɗi gefe jinajina wannan ya faɗi gefe jinajina amma dai waɗancan musulmai biyu sun tura waɗancan maƙiya Allah biyu barzaku wannan kuma ɗaya ya ji wa ɗan uwansa ciwo shi ma an jimar ai jarinta jama'a fakarra hamzatu wa aliyu bi asyafihi ma ala utuba fa ajhaza alaihi da Hamza da Aliyu sai suka gangara da takubbansu kan shi wancan utuba wanda ya ji wa uwansu ciwo shi ma sai suka kai shi barzaku da ikon Allah su sun gama da nasu sai suka kai ɗauki zuwa ga uwansu wahtamala sahibahuma sai suka ɗauki sahibinsu shine wa kenan shine ubaida sai suka ɗauki ubaida sai suka dawo da shi zuwa ga ɓangaren musulmai wa ibn abbasin wannan asar kuma daga ibn abbas anna ubaidata bin Haris, harith lalle ubaidata bin al-harith mata bis safra ya mutu a wani wuri da ake cewa safra munsarifuhu min badrin ana dawowa daga yakin badar ana jiyowa da shi an kammala yaki an yi nasara na dawowa da shi sai Allah ya dauki rayuwarsa a wannan wuri din faddafanahu rasulullah hunaka sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya binne shi a wannan wuri din an ji ciwo da ana dawowa ba iso gida ma an ɗauko shi haka akan rakumi Allah ya dauki rayuwarsa wannan asar ya inganta kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir ya tabbatar cikin takhriji na fiqhu siyara shafi ɗari 200 da ainihin 43 amma na akwai ruwaya da ke cewa manzon Allah ke rike da shi haka ya tsora kumatunsa akan nasa haka ya rike shi ya rasu wannan bai inganta ba abin da dai inganta kawai shine ya rasu a dawowa daga Badr wancan malamai suka ce bai inganta ba wallahu ta'ala a'lam wannan shine jaruntar Ali ibn Abi Talib a ina a ghazwatu badr shi yasa Allah ya ce laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum dilla musulmai ɗari uku da yan kai makiya addinin Allah dubu da yan kai duk da haka Allah ya ba musulmai nasara musulmai ba da yawa suke nasara ba ba da makami suke nasara ba bil iman wa tawakkul ala imani da dogaro ga Allah ke ba mu nasara lokacin da ake ga yawan zai amfani yakin hunaini ne sai zama bai yi amfani ba laqad nasarakum Allahu fi mawatin kathira wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin inda suka nemi yau da ruwa da yawan su sabai sai Allah yana musu jarrabawa a ciki saboda musulmi yana nasara ne da imani da kuma dogaro ga Allah al-mawqif ath-thani yawmul khandak sai matsaya ta biyu ranar khandak za mu yi shiga nan <laughs> to gabanin mu shiga maganan kandak ba ma malam bai kawo abun da ya faru a a cikin na kandak akwai abun sha'awa a yakin da ya faru sai dai malam anan bai kawo abun da ya faru a koda uhudu ba yakin kandak ci gaba ne na yakin mai. yakin Uhud yaki uku suna da alaka da juna a tarihin musulunci yakin Uhud ya faru dalilin yakin Badar ne yakin Khandak ya faru dalilin yakin Uhud ne a yakin Badar da aka yi nasara akan kididai an san kididi ko mafhum tayyib so da aka yi nasara akan kididai sai suka koma gida suka yi shiri suka ce kai ba za mu yadda ba za su fito yakin Uhud sai suka yi shirin fitowa yaki sai labari ya iso zuwa garin Madina zuwa ga sahabbai cewa ana shiri za a zo a yake ku ku yi shiri sosai hankalin annabin Allah lokacin ya tashi labari ya zo cewa za a kewaye garin Madina ga baki ɗaya a yake su ba yadda aka iya hankali ya tashi amma na da hankali tashi mai aka yi sai a koma zuwa ga Allah lokacin ake cewa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة الله من الله بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله da aka ce jama'a suna hada karfi mushrikai za a zuwa kewaye garin Madina a yake ku maimakon hankalin su tashi suka ce me hasbunallahu wa ni'mal wakil duk lokacin da musifa ta tunkari musulmi faɗi nan da ikon Allah Allah zai kare shi hasbunallahu wa ni'mal wakil kalmar da Ibrahim alayhi salam ya faɗa ke da hina ulkiya finnar haka sahabbai suka faɗa da aka ce innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil kalma ce mai muhimmanci na in kai ne sai ka ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil akwai wani malami da ya faɗe da sa Sheikh Abdurrahman Al-Auza'i ana yawan kiran sunansa cikin rijal na Bukhari haddathani Auza'i Abdurrahman al-Auza'i Abu Amri sunansa aka samu wani azzalimin shugaba ya kawo musulmai dubu talatin da takwas ya yanka bayan fa zamanin tabi'ai ma ya wuce sai ce mai yunkir Alayyafi ma af'al wa zai yankarin abin da na aikata a duniya suka ce la alamu ahadan ghairal imam al-auza'i ba mu san mutum da ya isa ya tunkare ka ya ce abin da kai kuskure ba ne, sai imam al-auza'i aka ba gaya mar a gida yayi laifi ya ce wa ise mar wa'azi ya ce kaza kuskure ne ga Imam al ya ce zan iya gaya mar aka ce da sai ka je kamar nasiha shi zai ji amana in ka isa ka zo kai nasiha ya ce mu kuma isar da zakon Allah za mu yi dalili ya ce annabin Allah ya ce kalim afdalul jihadi kalimatu haqqin tuqalu inda sultanin ja'ir mafi girman jihadi shine kalmar gaskiya a gaban shugaba ja'iri az-zalimi a dauri a gaya mar gaskiya mafi girman jihadi a duniya kenan hadisi ne ingantacce babu kokonton ingancinsa Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi yayi takharijin hadisin hanya uku yake da shi ingantattu gashi cikin sunan na Abu Dawud gashi cikin sunan na Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi Imam Al-Auza'i zai fito a gida sai aka ce amma na ce zai kashe duk wanda ya wa'azi yace to ko za a kashe mu dai faɗan gaskiya dole mu faɗa da ya tashi fitowa kawai sai ya wankan gawa sai ya sanya fararen kaya yana fitowa sai ya ce ya bal izzatil lati la tudam والركن الذي لا يرام يا من لا يغلب جنده يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيت حسبي الله ونعم الوكيل ya faɗi waɗannan kalmomi ya fita ya je ya same shi a masallaci azzalimin sarkin a masallaci ma yake zaune ga ta kubba tsirara an kwabe su sai ya ce wa imamul auza'i rahmatullahi alaihi me za ka ce akai abin da na sai ce me ka aikata faɗi da bakinka sai ya faɗa ya ce na yanka musulmai dubu talatin da takwas ko za ka yi magana a kai ya ce zan yi sai ya kawo mar hadithi na musulmi jinin musulmai bai halatta sai da ababen abubuwa guda uku ko ya bar addinin Allah ko kuma mai aure taɓa yin zina ko kuma me ko wanda ya kashe rai sai ce to ni ban ba su yi wannan laifi ɗaya daga cikin uku ba ma'ana kashi me za ka faɗa sai ya ce saufa jarri Allahu uryanan kama mai ya tsaluka an kabirin wa sagirin in kana al'amru khairan fa khairun wa in kana al'amru sharran fa sharrun Ya ce Allah zai kobe ka gobe kiyama tsirara ka sani ya tambaye ka kan abin da kai in alkhairi ya saka ma da alkhairi in shari ya saka ma da sharri ce kawai sai aka fara ɗaga ta kubba a wurin yana faɗan haka jama'a na watsewa wai kada jini ya taɓa su imam al-auza'i yace sai in daga rawani na haka aka ce me yasa yace liyaka as-sayfu alayya mubasharatan dan takwabin ya samu naman directly kare samu shamaki da tufa kada a sa wa takwabin shamaki ba dai zai kisa akan addinin Allah ba sai ya bude haka yace a samu direct contact kada a samu shamaki <laughs> da ya gama imamul auzai na sai ya ce masa ukhruj sai imamul auzai ya tsaya ya kula shi can sai fita da ya fita ake tambayin sa ya faru ya ce wallahi ma zadani rabbi illa izza ba na jin komai sai izza nake ji ya yace ma ra'aituhu amami illa kadhubab ba na ganin sa gabana sai kaman kuda nake ganin sa yadda ka san kuda haka nake ganin sa me bayan Imam Al-Auza'i ya rasu rahmatullahi yana kabari sarkin da ya zo wuce ya ce yadda nake jin tsoron kabarin sannan a bayan kasa yau bana jin tsoron wani mutum mai rai kaman kabarin munasaba dai kawai hasbiyallahu wa ni'mal wakil wannan duk musifa ta tunkare mu da ikon Allah Allah zai tunkuɗe ta muna faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil jama'a mutum ɗaya hasbiyallahu wa ni'mal wakil to a lokacin me yake faruwa sai suka zo suka kewaye musulmai a lokacin da aka ce za su zo garin su yaki musulmai sai baki biyu ya rabu wasu musulmai matasa sai suka ce muna ba annabin Allah shawari mu fita bayan garin Madina mu tunkare su dattawa kuma suka ce a'a muna ga a bari su shigo garin Madina shi kansa annabin Allah ya ce ina ga mu bari su shigo garin Madina tunda suna da yawa sun fi mu yawa in suka shigo sai mu boye a strategic places sai mu kai musu hari matasa suka ce a'a mu kawai mu je bayan gari muna ga a zo cikin garin mu a yaƙe mu ai an yi nasara akan mu tunda za a kashe yara da mata a je bayan gari annabin Allah sai ya ba wa dattawan hakuri shi ma shawarinsa a zauna a cikin gari sai ce a ɗauki shawarin matasan nan mu je bayan gari abin da matasan suka ce sai aka je bayan gari to haka yazo ya faru a yakin Uhudu aka fita ana fita bayan gari da sojoji musulmai nawa su mushrikai sun zo mutum dubu uku karkashin jagorancin Abu Sufyan annabi ya fita da sojoji dubu ɗaya ana fita bayan gari kaga sunninka musulmai uku yana fita bayan gari sai Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul shugaban munafukai sai ya yi wayo ya da mutane 300 sai da su gida sai aka bar annabin Allah da mutum 700 an dawo da 300 baya ga kuma can mutum uku suna tunkaran su <laughs> so haka mutum 700 ne suka tunkaru ainihin nawa uku a 1000 ma ana ga mun yi kada amma dai an daure an fitan amma dai ga wani kuma ya dauko 300 wanda ya sifata annabin Allah da kare ya yace sa da mutanen garin Madina kaman wai san mil kalbaka ya akuluka kaman kai ne ka ciyar da karanka karanka ya cinye ka wai mutanen garin Madina su ne masu kare annabi kuma shi ne kara kun zo mutum ya zo garin kun sauke shi yanzu shi yake mulki a kayan ku so a lokacin me yake faruwa sai aka fara yaƙi musulmai sun zo wajen suka zauna kuma wajen dutsen Uhud dutse ne Uhud din ga wanda suke zuwa aikin hajji suna iya ganin wurin dutse ne wanda a lokacin ginninsa ba ganye ba komai annabin Allah ya ware mutane saba'in karkashin jagoranci Abdullahi ibn Zubair su ne arrumatu ko a cikin ɗari bakwai ce ku tsaya kan dutse ko muna nasara ko ana nasara kai mu kada ku motsa a wurin ana fara yaƙi aka fara single combat akwai wanda ya fara fitowa wanda ake kiransa Talha bin Abi Talha ya fito cikin kafirai ya ce wa zai tunkare ni na kai shi lahira yana faɗan haka sai Ali bin Abi Talib ya fito yace ce gani in lahira za ka kai mutum yana fitowa da ikon Allah Aliyu ya kai shi lahira yawwa ba a dade ba Sa'ad ibn Abi Talha ya sake fitowa shi ma Sa'ad ibn Abi Waqqas ya kai shi lahira shi ma musulmi shi ne sake fitowa wani irtas ya sake fitowa Ali ibn Abi ya sake kai shi lahira shi ma so haka akai single combat na yakin Uhud ma Ali ibn Abi Talib shi ya fara fita a Badar ma iya cikin wanda suka fara fita a yakin Khandak ma yana cikin wanda suka fara fita da wani mutum ya fito amru ya cewa zai fito aliyu ya ce zan fita annabin Allah ya ce zauna amru ne aliyu ya ce a lokacin musulmai suka fara nasara su ɗari bakwai suka yi nasara akan dubu uku sai musifa ɗaya ta auko musu jama'ar da ke kan dutsen nan mutane saba'in sai suka ga an fara ɗiban ganima mutum ɗari bakwai sun yi kaca-kaca da dubu uku sun fara guduwa sai suka ce mu sauko mu ɗabi ganima sai shugabansu abdullahi bin zubair ko sai ce annabin Allah ya yi wasiya gare mu cewa ko ana nasara a kayinmu ko muna nasara kada mu sauka wannan strategy na yaƙi ne a ce ma wato mun yawa har gari zaba kan dutse kuma babu wanda zai tunkaro ta baya za a ce bayan ma wasu jama'a tun daga wasu sun hauro wani strategy ne yaƙi ya shirya kawai sai wasu suka ce wai za a musu black stomach kenan ko <laughs> za a musu batsanul aswad na faɗa direct translation ne bakin ciki za a mana bakin ciki suka zo suka fara diban ganima sai aka bar mutane goma sha kawai akan dutse a lokacin me ke faruwa sai Khalid bin Walid a cikin sojojin kafirai bai musulunta ba sai yankan baya sai ya zo kashe mutane goma sha bakwai akan dutse don daman shi tun a jahiliya din tun yana cikin mushrikai shi ainihin original commander ne da ake ji da shi a duniya kawai sai ya fito haka yana fitowa da ikon Allah sai ya tunkari tunkare su ya kashe sai abu ya dawo kan musulmai bai tsaya ba musifar wanda suka bar kan dutse ta jawo a kashe babban manzon Allah Hamza ibn Abdul Muttalib har Hindu matar Abu Sufyan ta sa aka farka cikinsa aka ciro hantarsa abun bai tsaya ba har aka sa manzon Allah karfe a bakin sa nan wani karfe ne yana nan haka yana da haƙora yadda yake idan aka soka a cikin mutum idan ya shiga idan ya taba jini ko ya ji sanyi sai ya buɗe haka sai a jawo sai a ɗebo kayan cikin mutum yana buɗuwa. an zo za a soka mun don Allah a ciki sai ya shiga bakinsa da aka yaka sai aka ciro haƙoransa nan da ƙarfi ga baki ɗaya haƙoran sai aka tumɓuke su da ƙyar sahabbai suka kwace shi haka amma kewaye shi saura kawai a kashe shi da ƙyar suka ɗauki suka ɗauke shi a tsakanin waɗannan abokanan gaba ɗin musifar ta auka kan hamza ba ta tsaya nan ba gaba kaɗan sai a kashe musab bin umair awwalu sufara'il islam ana sare hannunsa yana wa ma muhammadun illa rasulun qad khalad min qablihi rusul ana cewa qad qutila muhammad yana cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalad min qablihi rusul ko an kashe annabin Allah za mu ci gaba da don kare addinin Allah ba a je ko ina ba Allah ɗauki rayuwar Mus'ab bin Umair musifa ta auko musulmai dalilin me dalilin saba umarnin annabin Allah kwaya ɗaya ya ce kada a sauka aka sauko shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab ga fitinar wasu ta auko harkan annabin Allah shi yasa Allah ya ce awalamma asabarkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum Allah ya ce wannan musifa daga gare ku ne kuka jawo kanku Allah bai tsora muku ita ba ku an ce ku tsaya wurin kun ki tsayawa har da ƙarshe dai Allah ya ba musulmai nasara a yakin ba a kammala ba aka yi nasara a yakin Uhudu to yanzu za mu tashi akan yakin Khandaq insha Allah muqaddara an gama Uhudu sun koma gida su mushrikai za su sake yin shiri don fitowa zuwa game. zuwa ga khandak an yi badirin an yi uhud saura me saura khandak wannan guda uku a jere suke subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik